mbeyala tentula jalla wa ala misalla kilama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anala sahibolu anadun kewolu anin melu bulatela taran silonoma fo la kiralolu wo be kola assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bi fanan inchallah ala lan maroto to analan makoyo nalan mantabeŋo kaŋ mbe kan na na kitabo to na walada to na programo to memu durusun wa ibar min sirati khayri bashar sallallahu alayhi wa alihi wala walamu ma alayhi salatu wassalam ala balunyati ka sata baadi muslimoliye ye na ko kawandolu men beje ani wala dalu asikanya tina watinna dunya jan aninna lakira bi insha Allah nadiyata alay wala be kelanna wala damuwan ani woron jawati insha Allah mimu ad-darsu as-sadisu wal 20 alla kitaboto adlalta min moyla al-fusul fi sirati ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa fode bala kitabo sambankumbo memo al-imam ibn kathir ti rahimahullahu ta'ala wala data mila ngadatiro kenu <clears throat> anin membe o koma bundala men kadiamu hijratu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min makkata ila al-madina walam kila nyima alayhi salatu wassalam ala bayin bayngoti anala wudayo kabo makkata almukarrama sata kono kata madinatul munawwara sata kono wotembo e kad madina, madina kumandi kafa yathribu nga sataro kenun nyimma alayhi salatu wassalam anim abubakar uh, ila silo parendi nyala anin abubakar la selen kam fulolo uh, fulolu menu mu a kilon di alala kila nyimma la alayhi salatu wassalam bari na ta nata i tandala ko uh, nta dilela nta tala ka bari fansi kodo dila tan yitandiro ke birin ma alaihi salatu wassalam amina abubakar kan o kata tilbula kunte balati wati la men ye ka aman dalli kana ala sahibo kan memmo abubakar ti radiyallahu anhu aduŋa yitandi nuŋ fanan ko biriŋa futatama uh, ako abubakar ye ay duñooñini ñinn abubakar si siloo diyala pour ay duŋ konoto abubakar naata siloo diyala adunta konoto nga wala daal saata je aduŋ ŋa yitandi wo wala daato fanaŋ ko biriŋ kiilañiŋ ma futata alayhisalatu wassalam aniŋ ye ñoo kontoŋ adunta a ko abubakar ye ñiŋ namoolu meŋ be buŋ kono asi wol fintindi kaatu kuma le baada meŋ mu kulloo ti abubakar naata yitandala hani ñunu meŋ be jaŋ walman jar kafinti bawo ifaŋo la ya lelmu, a man ke ko mo koten ne be menu sita kullo wanyar wala da be ñe woto maŋ min satanu uh, wala mu ñinti ko adama dingo ko me yalan ko kullo le maati i ñanta moolu tombon nali iniŋ menu be o kachala la i na kele la kullo wanci wanci sa ko kullo me yalan ko na janjanta uh, asikairo tano sabuno hadamadiŋo ñanta hakkilo tulawo to a kan karandi fanaŋ ko adamadiŋo musilimo a ñanta kela moolu ti meŋ daabe mara la de i da a ñanta mara la le i maŋ ñaŋ na kela waca waca la ti adamadiŋo doolu duŋ bii a wolu buka kulloo mara de hani kulloo meŋ be deŋ niŋ musooniŋ kewo teema la i buka mara kulloo meŋ be deŋ niŋ i ñoŋ adamadiŋ wol la ŋayiboo la i buka mara i se je i be moolu la ŋayiboolu saata la doroŋ i be moolu la kulloolu saata la a kabon ko akabonko nin ayatara adamadin wolo da ka cabo soto ito lakar na to watinyatale ila cabo ya fai ba kono wato adamadin wanyanta hakilo tula ne wato abe men fola enyanti ya hakilo tula kuma kawlo ibe men fola fowol mu kullol letiban fo man ke kulloti adu enyanti ya hakilo tula fanan uh, ni be diya mola ibe men fola fo mu nyun adamadin wala ngaybo fa faman ke la ngayboti ngaybo men nyanna kala fenti men yanon ko abe wanti wantila ka sata ka futani jamamul ma katu molla ngai bolam ko min ite famo tela fila nyame moli e ngai bolan kenamandi oto kana adama din wal ngai bolan kenamandi adu ite e la fila nyame moli la kullo wanyar uh, mol fanan tela fila wal nyama nyinna isi la kullo wanyar manin koli afo adu ila kuma sahiyata e ko ka kutam fanna bataman tara koma nga wala sata nun falaban kilani ma alayhi salatu wassalam nga sata ko ana sahibo itada falaban idunta bere kolo kono kate ma boje kataraje tili saba kontola bare makan kol me tujede ye ki ye molu parin la nyinna kata yini idunta dawada isaje ko ke muruni makka sata kono adibe min kilalaje al imam al bukhari lalume fode ba aya fila ala sahiho kono على إسنادولا لا كاموتا أنس ابن مالك ما رضي الله عنه كأنسكو أكو حدثني أبو بكر رضي الله عنه أنسكو أبو بكر رضي الله عنه لندو أين كجاني قال أكونيكو كنت انترتن مع النبي النبي موفي صلى الله عليه وسلم كيسا نيمو بكيلاي في الغار بنم بركولو كونو بره هو كونو akofara aitu athara almushrikin tuma men nan bew bere kolo kono fulanka ka fudun kewlo min mu makka kafirol ti makka sonin kewlo inata kanyini folaban nge sin kanwolu je nge sinnolu je watembo ntol be bere kolo kono qultu nata fo wol nyama nkumata ya rasulallahi ta'ala lakila ha law anna ahadahum nin aya tara nyimmolu do kilin rafa'a qadamahu na yasingo koto wulinde doron ayeje jube ra'ana singe riwaya do ta kolla absarana amari nya bengena ibe nyamenten nimme ya wulin wulinde doron aya singon duma jube doron a bangira qala bira ya fadoron abubakar silan ni kilanin ma kai sallallahu alaihi wasallam ma ka bi ithnaini akai abubakar ite munam mira mo fulala koto mo fulo men ko allahu thalithuhuma alal musa banjawti ala be fe atele musa banjawti kabirin a yau fa abubakar ye abubakar na ta tankun a juso ta la kato abe larin kila min mala kuma kan wala alaihi salatu wassalam ka hakilo bulandi ko adamadin wali ya dabaro men siti e do kamma hanna tara e be mume wala mu kew inin e dafin kwatangol be mume o kafuta nyoma na kawo mari nyol tora bannin ayatara ala be fe isalon e ko tanate wo mari nyol soto sotola katu itol musol la bari nati ala rafo jang allahu thalithuhuma ala labe fe alala mu sabanjawti wa koto man kanyinti ko ala be fe afan jato subhanahu wa ta'ala hani bar lonnal kanyina tola ma'iyatun bin nasri wal hifz war ri'aya wala mu ala be fe jang ala de marola ala be fe jang ala tankaro fananna ala be fe jang ana la kantaro fananna amanke ko ala jatole mu subhanahu wa ta'ala e kanyin sifale tola ma'iyatun khassa wa ma'iyatun bil ashkhas ala la tarala jongul fe ay sifa fulale soto sifa do beje e kaw tola ma'iyatun amma ala be jongul bele fe ala londoto anala jeroto anala kalamu toroto anala moyroto jongol be kuwo kuwole da isalon e ala la londo futatemale male alala moyro fanam fota tema alala jero na ala kalamutaro adamadiŋol dunta dawada horin huba isalon ko ala be kalamutarin ne jalla jalalu a alala tara joŋolu fe wo alhaalo ñama wala mu <clears throat> dafeŋol be mumewti limaniyamolu baŋ aniŋ kafirolu baŋ aniŋ dafeŋ kotaŋol be mumewo alala tara wo joŋol fe wo tembo la wala mu ñinti momo be kuwo kuta doroŋ misalin ko alale muraqibti min bai mari korosirin ibe min men kerin ababe kalamutarin ni ya maki alaba kalamutarin ni ya jawma fananke alaba a anya bela atulo bela adun alamoyro fanan bekan kan alalondo fanan abe kalabendin ni fengo fengo bela la femman finti alalalondo e bantala ma'iya wala mu alala tara da fengol fe asifa fulanyawo walemu ma'iyatun khassa walem membe kere kere rin ala la limaniya moliye ana la yoliye wa ma'iyanyin wale sata ta janten bawo ala la kila sallallahu alaihi wasallam ani abubakar siko man tara damento imu limaniya moleti bara man ke limaniya kensan wati yo moya maqamu be jang anin sahibe ya maqamo wato ala be fe bin nasri wal hifdhi wal riaya abe fe Eh, a befejan fejan ala demarola la tanko nala kantarola uh, eh, bari muslimolu makkankolu kabirin kibaro fotatema ya kalamta ko ala la kilañimma alayhi salatu wassalam ani abubakar de ha ifintita makkasato konole adu ye ñatilin ne kata madinatul munawwara ifana lafta kabore wa kammala makkan kolo inata price ba katonta yalandi wa bundato ñinna jumala be jumala be kiilañimma natila nan alayhi salatu wassalam makkatal mukarrama sato kono ani abubakar jumala be murun lanan makkatal mukarrama sato kono ah, <clears throat> ibn kathir rahimahullahu taala janni wa basila komin ŋadantenu a ako birin kilañimma alayhi salatu wassalam la sahibu abubakar ebe ɓe o bero kolo kono uh, eh, musirikolu naata e be ñini kan musirikolu walam fulan kafu ɗum makala sonin makkala ana la anala kafirolu be ñini kan ako wa yuqalu wa tembola lonnaɗol kañum fo e ko wallahu alam ibnu kathir ko bar alala ɓe londi wa kuwoñinna fa sahiyata fa man sahiya ko innal bota wala munyinti iko talingo saddat ala babil ghari talingo na tala jalo tale ay jalo la uh, kolobunda kan wa inna hamamatayn ashashata ala babi kola iko purafula kuno purafula walna ta nyawala ber kolonyin bunda kan wom qissalti miyan kolonnal fembaka man sahya ako bare ala tankale jalla jalalu ala ko subhana o falidhalika ibnu kathir ko wala yatinna ta'wilu qawluhu ta'ala qawlihi ta'ala wa ka ala lakum qawla fasar illa tansuruhu ha muhammadu de falsa fasa alsa tammi semmentu ya alsa de ma nalima oke faqad nasarahu allah ala wade wa ya fasa de idh tumamin akhrajahu alladhina kafaru kafiru liyafintin makkan kolo makasa ta kono ya bayi bira fintita wotembo thaniya thnaini itol mo fulo atelemo mo fulanñawte alemo id tuma men huma fil ghari ibe kolo kono id yaqulu li sahibi kabeni tuma men na kilañima muhammad alayhi salatu wassalam aka fala sahibo ye ala taño men mo aboubacar te akaye ko la tahzan akaya abubakar kana sunu kana dew fenna ikijo kana inna allaha mana ala bin fe janne ala ben fe janne ala karamutarola ala ben janne ala demarola ana ala tankona ala kantarola ako fa anzala na sakinatahu ala nata jalla wa ala ala sonda metenkuŋo jindi akan alayhi kilañimma kan alayhi salatu wassalamu ayyada aya semmentuyandi ya fasa bi junudin sojarola lam tarawha atol ñaman menu je a sahibun lilijan radiyallahu anhum wa ja'ala kalimata allahi alladhina kafaru wa ja'ala kalimata kafaru as-sufla molu men yanon ko mu mukafirolti ay kafirol la kuma kan beku aya doyanni wala munyinti kafir ya silan kenema ala nata kafir yake uh, eh, fembarakan tawti bari wa kalimatu llahi hiya al-ulya ala la kuma kan memu tawhido kuma kanwati wala mu fenti membe cikarin santo wallahu alade azizun man sanganale mati korbal kulo min yalon ko uh, eh, fembuka ala no fembuka ala kuta atele be norin fengo bela la atele la no be fengo be kan hakimun adun kiti toben ni man sole mati fengo fen nyanta kala damen aka kewale to anyanta kala nyamen aka kewale nyama <clears throat> nata dun bukhari la kitabo kono ngatara ko uh, eh, makankolo ye price ba kata wala ya parendi price ye wala ta ya parendi wala mu ye joba le ta yalondi mo ye me yalon ko wala kila nyi mamuta alayhi salatu wassalam anara sahibolo nyinna ke murundi na makkan kolo kan e be men kelela isa kela ye kan ko laro ke makka sata ko no kayitandi ko ha muhammad fele ana moño men mo abubakar te e fele wudayita e ko kata madina adum malla fi yefuta madina sata ko no laftalen ye mutanan ke murundinan jang me men kelela nga kela nyinna ala dino si tutu kati nuwante aben namol badalil lambulu inata <clears throat> price ba katonta ya parendi wo bindin kirato mina fatalage ibn kathir ko rahimahullahu ta'ala mi'atan min al-ibil wala mu ñon kebe ñon kebe ikoni momoy muhammad nala moño atanyo abubakar momoye je iye motaye sambanan mbemari juso sumen la ñon kome kemele la yalaw mu kodi bale te wotembo la wotembo molu la nafulo kuŋo ñon komo be nafulu kumma bale kono wotembo la inata ñon kome keme parendi ñin nakamolu hamendi ke nutomayandi isaji ko isi murundinan isi wumari jola Uh, روى البخاري الإمام البخاري في لاروكي عن البراء بن عازب صاحب ما يكافي براء بن عازب أن أباه kobara afama min mu'azibti qala li abi bakrin londo ako abubakare akaya ya abubakrin ya ababakrin akaya ya abubakar hadithni in kacandiban kayfa ñajumalemo sana'tuma aliya keno ñadile hina tuma menna sarayta ma an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam inin kilañima fintinota ñamen uh, ah, sotola katama kata madina sataw kono aliya keno nyamen wasata nyeban katuwo kuwen jakal bake ako kala abubakar kay na'am kay hakay ako asrayna laylatana wa min alghad akay ko ntata wala nyaman nawo suto la soto men nan da makka sato kono sako samo fananna hatta fatuma menna qama qa'imu dhahira walamu tilbula kunte ba birin tuma menna tile wo tata a lota kuntemo to wo tembo dibeŋo be tembo men to a be lorin ne king amaŋ lama kara kilin na a ko tembo lem fintita wa hala tariqu wa tembo fanaŋ kido silo fanaŋ be kidoriŋ la yamurru fihi ahad i buka tambila kilin je meŋ be tambila silo kaŋ a ko fa rufiat kabirin be ta bita ŋaye bere dimba kataŋo je tawilatun meŋ ye a loŋ ko a be farin baki laha wo bere dimo ñim bala wo bere dim ba katamo bara dibeŋo be je ako lam tati alayhi shamsu wo bere dimo ñin ŋa dibeŋo ñim men ja bala dol safay ni ka tilo mantawo mafeŋo la ako fa nazalna indahu ntata jiya wo bere dim ba bala ako wa sawaitu linnabiyi salallahu alayhi wasallam makanan nnata dinkira domuta kila ñimmaye alayhi salatu wassalam nnata wotodeda kaje tembendi kaberol bondiji anin ngani wono anin dokolu men sar man tora biya de yango kembulo la kaje temmenne nyinna ko yanamu alayhi kila nyimma sina sino woto alayhi salatu wassalam asikenye odin kirato asilaji asinomoje ako basattu fihi farwatan nata kulodo be mbulu kulun dimbe mbulu me yalon ko isa feneno nata o fene odin kirato farwa wala mkuloti wa qultu ngaye nam ya rasulallah ngai alala kila nomo jang yela jang ye kenye domanding ye fanyonding akobirin kila nyimma ila alayhi salatu wassalam wa ana afuddu laka ma hawlak akaye ko ni yela jang mbe jam be talal ngaje be temmendi <clears throat> fema fen siman tora mbabe korala janna fente man la ako fanama kila ma alayhi salatu wassalam na tela wal nyama asinota wa kharajtu ntana ta finto wanyama anfudu ma hawla ngani wolo anin dokolu nin bero min ba ma nka be kora nka be janken ako fa idha mbe wala nin baro tema bira'in fa idha ana bira'in wala nin baro tema doron nga kantar la doje muqbilin amariya nyatilinna be an kantala bi mihi anala be yamme sangolo ila shakhrati afana ya nyatilinna kana obere babala mbesiri ngodi be momento yuridu minha uh, atekanta la fana mbela firin wo bere moto mithla alladhi aradna nginna ko kam fanyon ding je nyamen afana mbela firin kana kanawo dibe ngun ko to ke fanyon ding je abubakar ko radiyallahu anhu bira futata faqultu lahu kay ko liman anta ya gulam ngay kambano jumal la kambano mutete jumal la kantar la mutete ha ite mo jumal la gayna koti ako fakala eh, kantallañan anata foña en jinkan ayin jaabi ako ñeli rajulin min ahli lmadina akaye ko a ntemu kedol la kantallati madinankolo kono awo makka walla makkankolo filalla asonnomo fulafulata je qultu abubakar ko afi ganamika labanun aka yelañin beŋol menu ike kanta den fo nono si sotono je ban nonomeyanon ko uh, mosa min no la asatara men ta mu be yan wolta ta kala bala tanati ban fonno no be jele ban isim ma ko eno ha lonna lako wala mubadur dinil aini ako wa arada bi hadha al-istifham amaka idhnun min sahib al-ghanam fi al-halab liman yamurru biha ala sabil ad-diyafa wala mun yindifo keke si sotono ilanyin nonoto ilanyin be yan wolto ban foy ila beyantiwa asi dunya no aka dunya le ban Ah, ñin na ko moosi keke min no ala beyaŋol to niŋ a ye a tara ko a maari be suulariŋ bira ye abubakar ye a ñiniŋ ka wala doroŋ ah, radiallahu anhuma radiallahu anhu kantalla ñiŋ naata jaaba ka ye naam ka ye hakay nono be jele alisi meŋ min no ate ke la tannat qultu abubakar ka nko a ye ko afatahlubu fo be do bitila ñele baŋ qala naam ka ye hakay mba bitila le nsi do bitino le alisamiŋ ako fa akhadha shatan wa kanta la nyin nata eh, bayan misan dota bayan yero fa qultu kai ko nko kantar lai abubakar laka diyamu aka ko kantar um unfudi ad-dar'a min at-turabi wash-sha'r aka ko janni babitila bitila asunjo nyin min ibabitila bitila a konkon ban iya iya iya konkon min at-turabi wash-sha'r nyin ko banko anin kanko min babala wasiboje Ani tiyol men fanan be je tiyol sibo je wal qada anin nol men fanan be qala abubakar ko eh, walla filarla ako fara aitu qala ko min ka filaro ke bara ma ko fara aitul bara'a birin bara be nyin qissato sayin kannan ye afama men fo eh, abubakar men fa fama nga baraje abe misalo kelanyi yadribu ihda yadayhi ala al-ukhra tanfudu yanfudu aka bulfulo ta ka ko sinyola komin kayitandi kantallañin bilaɓe beeŋoñin sunjoñin tala ba konkon na kanol min babala anin tiyolu anin kankan kawbondi je ayabulu fulota ya lifaño bala ako fa halaba fi qabin kantallañin biraye e, beeŋoñin sunjota aya fita aya konkon nol be bota je anin tiyolu nin kankanlu fa halaba fi qabin anata kunandiŋoñinta aye kekewoñinta aye nono bita kono aykeani ay beeŋo ñiŋ biti ay ke kewo ke konandiŋo ñiŋ kono niyamay ye walamu kaabu wo lemu konandiŋo ti niŋ ye moyi konaŋo ka kamun ka munta miraŋo ke mirawti de ani miraw keñaamu kiliŋ ne bari ka ate sele ka de da kabo yiro le bala haniŋ tolu niŋ na dindiya ñañaŋ ña ye konandiŋo je korewolu to aduŋ ŋa konaŋo je na kebaa doolu bulu wo tembo i ke la domoro ke wo konaŋo le kono ibukala fika ke bolo kono walla ka a ke neema feŋo kono katu nga kebaadoje nfama kotoma ala ya so simayala baake atata makka asiŋola a naata siŋola fanaŋ ala taanin nabe sanji sey a kebañiŋ baluta baake asimayata sanji keme aniŋ tan sabaniŋ feŋ afaŋo ye sata ñameŋ ayo balu a buka soŋ kala domoro ke boolo kono bari a kala domoro wo tembo i ka ke kunaŋo le kono a kala domorolu miŋ aduŋ niŋ i be a la domoro bitila ikabiti le falele bukabiti nela mafewla kilañimma alayhi salatu wassalam aboubacar ko kantallañin fa halababe fi qabin a natala kekewñinta ay bewñin biti kunandiŋoñin kono kusbatan min allaban ay kekew jamata aya biti uh, wo kunandiŋoñin kono wa ma'i idawatun wa tembo nte aboubacar keraŋo domandimbembulu idawa walamu kerandiŋoti hamaltu linnabiyi sallallahu alayhi wasallam yartawi minha wa kera wonyin fana yenyun walale ngam fan kantala nyinna ko nin kila nyimma alayhi salatu alafte min nasimin yashrabu wa yatawadda adun fana nala fita kemin asimin nala fita sisalje muta nsigiye kayo kera wonyin kona sisalje mutala akobirin fa ataitu nabiyya alayhi salatu sallallahu alayhi wasallam nata kila nyimma kan alayhi ako fa karihtu uh, barin malla fidan ganyin konne an uqidha hu nyinna kila nyimma nga kuni kabo ala sinoto wakan karandiko niye moje sinola sa ko ke babe sinola ikana ma kanke memba kunila sa ko nin aya tarako ala kenya wonin ala sinonin abenu kundin nin aya tara lanjuru kole mo teje nin mobe sinola sa ko alfa ibuka kuni ibuka barandala sinoto uh, faida benye jawala mo nyinti asabati ta doctor walla ila siroto ko nimmoɓe sino ko kono sinome yalon ko abe dinon ndin niya sagara to kunindi akamari mantora ala jata kendi ato walanti na modol beje niye sagara to kunindi sino la doron wolo wolonin barote me kuŋo ke dimi bake wa kamala wa kusifa ajarta hakil jarta o nun to tomolo yeñin moya kulu kantale hadama ya kulu ye kanta baake e kanyo karandala amoya moya la akofa karihtu abubakar ko birin natanga kilañimma taraɓe sinola alayhi salatu wasalam barin ga ñin konna de ñin nyi an uqidahu ñinnanga kuni ako barin na nata murnan fa wafaktuhu hina stayqada birin murtanan nga tara kilañimma nafuto nala wulo la baro sinoto e kañanta mbentala wulo fi ala baro la sinoto ako fa sababtu min al ma'i ala labani wo kekewo ñimmen yanon ko kantallaye wala bitik ko nandi ngo kono nata nono ɗota nata jiyo ɗota uh, alal mai nga ke nonoñin kan nga jiyo ɗo yelema kan hatta barada asfalo fo labango uh, eh, nonoñin <clears throat> a dumoñin nata sumaya faida ɓe ñejan wala mu nonoñin kekewo niya biti uh, eh, wato men folola men ñiñataw janni bamin na ye jiyo ɗota yakafu jeye janni kamin hanna taraman siya bake katalau kandi kandi ma niya min wanyama sako niya siyanni tumando bata ka kono boro sabule asi mari man no wa kammala wa kuti miyanon ko kabirin nun moli yo kala mutabbiyan wala karola ya ya kalamuta keke wala karola hako fa kultu nko kila nyimai ishrab ya rasulallah ngaye ko keke ofele iming ifolo imin qala abubakar ko fashariba kila nyimai iming dir hatta radhitu falabango ayemin ayemin a kekewmin hatta raditu falaban fangu jusolata in kontane tan dunyata thumma qala <clears throat> kola kila nyimma konya alayhi salatu wassalam alam ya'ni lirrahil fo sayin nti tano ban fonna tawato man si folo ban aka abubakar aka wala nyinin kajan ha kila nyimma ko alayhi abubakar ya bila kekewmin hakaye ko alam ya'ni lirrahil fo madina mbaaniŋolu kawando be ñejaŋ ne walaada be ñejaŋ wo lemu ñinti haŋ na tara ko ite lemu moolu kunna alfaati ite lemu ñaatonkoti ite lemu la keebaati i kiliŋ maŋ ñaŋ na ka kuwo kuntu wo ñaama ñaama laala de ka fo ñanta ñine ke la wo ñaama ñaama laala de bari i niŋ moolu ñanta le ali ye a la hakkiloo fayiño kai ka fo meŋ assuura alla la kiilañiŋ ma alayhisalatu wassalam aniŋ abubakirin i kankarindi wo la jaŋ niŋ mo alfaati itele mu kordatiyoti itele mu dimbayatiyoti itele mu satewo alkaloti itele mu satewo almamoti itele mu sefoti itele mu ministati ban fo itele mu banko ñaton koti kakali dara so kakali tara idan ma ka kuwol kuntu pat ini mol buka ño ñuyin ka ini mol buka mirol fay ño kan ni wo keta jama jama ka boyole sabo bari ni mol ñanta silale ila bungo kono ini la dimbayal kalkaca ini la musolu ani diŋolu kuɓe kutoni ko bakela janni bakele kilin ibe kukuntula ila dimbayal sindiban munanta kombe nyina kala wallante ko ngaje ten kombe nyinni nyina kala tol yaji nyadil hani la dindi ngolo idindin idingolo men yalon ko dindi wallal moti to man do bata si keno ya hakili nyimma foyeje ya mira kende foyeje mi yalon ko ni tamata la si ke kubake mina futa la wajama balelma janni mekila nyimma la nyin sira to banna alayhi salatu wassalam janni be kitaboñin banna abe wala ñamani tele fana mu tiyati ikilin kakal tuka kol kuntu pat ni wonte a kana sotaro lel sabo ila korda eh, korda molu sindi ban alisi alla bentawoto musolu anin kewolu iye ñinin ka monañin kukar le nata korda kono nte ko ŋaje tenninten mala tol dun ka ñaadi na bental fe alhamdulillah nin ɗum woman be a tol yaji ñaadi le wo tembo man ni koli ya de adu ila kuma sahiyata ko hakil kilim manke hakilati ala yaw fa ta ko mu'minu lakotu wa amruhum shura bainahum liman ya mo lakko be mu mew ike hakilol leta ya susanyola menyan takela isinawoke